Al'ummar garin haifan da ke karamar hukumar barikin ladi a nan jihar Plateau sun zargi jami'an tsaro da kisan mata biyu a garin na haifan. Lamarin ya auku ne jiya bayan hatsaniya da ta tashi tsakanin mazauna garin na haifan da jami'an sojoji yayin da sojojin suka nemi kafa shingensu don binciken matafiya a kan hanya. A cewar wani mazaunin garin na haifan Rang Tengom, al'ummar garin sun nuna bijirewansu ne da canja shingen 'yan sandan kwantar da tarzoma da aka fi sani da Mopol da jami'an sojoji. mu 'yan haifan muna zama ga sojoji suka zo da hillocks guda biyar da amurka ɗaya wai su sun zo akan za su sa block a wajen sai mutane suka ce masa akan sukan sun so wannan checkpoint na mopo ɗin ba sa son wani checkpoint na sojoji a wajen ana cikin hayaniya kenan sai sojojin suka fara harbi suna dukan wa'yansu matasa to a garin mutane suna guduwa sai suna bin su suka harbi wata mata a gaban shago da tana guduwa ta zai ta buya tana nan da yaro a baya aka harbe ta ta mutu nan da nan to wata mata kuma ta fito daga gidanta kenan ta ga ko me ke faruwa sai ita ma aka harbe ta a gaban kofan gidanta ita kan bata mutu a wajen ba ana tafiya da ita zuwa asibiti ta mutu a hanya to amma mutanen ku sun iya tambayan sojojin me yasa suke sa suke so su sa wannan roadblock in a wurin su dai sun ce wai akan wai an turo su ne daga gaba akan su zo su sa roadblock din sarkinmu bai sani ba waɗanda suke mu a kananan hukumomi ba su sani ba ba wanda da ya sani mu dai mun gansu da safe ne kawai suka zo jiya da yamma a karfe bakwai misalin karfe bakwai mutane biyu suna siye sai aka harbe su mutane na wucewa sai suka ji harbi daga gwaje har ya kai ga rasa ran mutane guda biyu a wannan ya nuna mana akan dama dai akwai wani manufa da sojojin suka zo da shi mutane hudu kenan dai wayanda kuma aka ji masu ciwo rauni dai suna nan guda biyu to amma yanzu wani hali ake ciki a wannan yanki na haifan to mutane dai kowa da ya kwantar da hankalin shi ruwan tangon kenan wani mazaunin garin haifan a karamar hukumar barikin ladi Kakakin rundunar tsaro na Special Task Force a nan jihar Plateau, Captain Ikedici uweha ya karyata batun cewa sojoji ne suka kashe matan biyu. It's not true that personnel went out to shoot or kill anybody in the Haipang general area. Kaftin Iweha ya ce biyo bayan umarni daga shalkwatan rundunar tsaro kan yin garan bawul shingaye da jami'ansu a yankuna da suka ga ya dace ya sanya jami'an tsaron ɗaukan matakin sa shinge a mahaɗar mangu bauchi da fandaɗi. This group of men organized women and youths to protest and disrupt the activity of personnel who were there to adjust this checkpoint. Ya ce wasu gungun mutane suka haɗo kan matasa da mata su yi zanga-zanga don hana kafa shinge a mahaɗar haifan lamarin da ya kai har suka rika jifan sojoji da duwatsu da wasu makamai masu hadari suka kuma rusa shingen kaftin iwaiha ya ce mutanen sun kuma tare hanya suka rika kone tayoyi suna jifan motocin jama'a ya ce a yunkurin hana tarzoma jami'in soja ɗaya ya samu rauni kaftin iwaiha ya kuma buƙaci jama'a da su bi matakan da suka dace wajen bayyana rashin jin daɗin su a duk lokacin da suke da ƙorafi maimakon ɗaukan doka a hannunsu jami'in tsaron ya kuma ce ba su kama kowa ba kan lamarin sai dai suna kan bincike don bankaɗo waɗanda suka aikata harbin da ɗaukan matakin da ya dace. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.